Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun kama tashoshinmu ne a kan mitoci 49, 31 da kuma a akan kilohas 6,170 da kuma 9,765 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a gidajen rediyo masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a fm nomad da alol fm da kuma niyya haka zalika masu sauraron mu a ƙasar ghana za su iya sauraron shirye-shiryen mu a gidajen kai tsaye wato a tashoshin alfa radio fm da mara, marhaba radio baya ga haka a koda yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahouse.com ko kuma a gts sashin hausa.com. Masu harawa assalamu alaikum barkanmu da dare ko kuma in ce barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wadda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Kafin ku ji abin da muke tafi da su kamar yadda aka saba, muna ɗauki ne da rahotanni kamar guda biyu daidai kamar yadda kuke da labari matsalar sace ɗalibai 'yan mata a jihar Kebbi. Sannan kuma a jamhuriyar Niger, gwamnati ta taka ƙungiyoyi masu zaman kansu birki. Za mu kawo muku shirin na duke tsohon ciniki. a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya da yusuf aliyu harande zai gabatar jama'a assalamu alaikum hukumomin tsaron najeriya sun tabbatar da cewar ɗalibai mata akalla 25 aka ɗauke a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan wata makarantar sakandare ta mata da ke jihar Kebbi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Wakilin gidan rediyon Amurka ke magana GTA Hausa a jihar Kebbi, Abdulrazak Bello, ya ce a yanzu haka dai mutanen wannan gari na maga inda makarantar matan take a cikin ƙaramar hukumar Dankowa Sagu suna zaune cikin firgici da damuwa a sanadiyar wannan lamarin. Mazauna garin sun ce maharan sun farma wannan makarantar ne a cikin daren jiya Lahadi, inda suka gudanar da aika-aikar su ba tare da wata tangarɗa ba, kamar yadda wata mazauniyar unguwar da makarantar take, Murjanatu Hassan Gishiri ta bayyana lamarin a matsayin wani abin takaici da ya jefa ɗaukacin masarautar zuru cikin alhini. wani magidanci da ya zanta da amurka ke magana ya ce an harbe mataimakin shugaban makarantar malam hassan yakubu makuku har lahira a lokacin da yake ƙoƙarin kare ɗaliban yayin da wani ma'aikacin makarantar malam ali shehu ya samu raunin harbin bindiga a hannun shi rundunar 'yan sandan jihar kebbi ta bakin mai magana da yawunta csp nafiu abubakar ya tabbatar da faruwar lamarin tare da bayyana cewar an sace ɗalibai biyar a lokacin da waɗannan maharin suka kai wannan harin. A cewar rundunar 'yan sandan an tura tawagar haɗin gwiwar rundunar sojoji da 'yan sanda da 'yan banga domin binciken hanyoyin da 'yan bindigar suka bi a cikin dazuzzukan da ke kusa da su domin kwato ɗaliban da kuma kama su. Kwamishinan 'yan sanda Bello M. Sani ya tabbatarwa mazauna yankin ƙudurin rundunar na kare rayuka da dukiyoyi ya kuma buƙaci jama'a da su kwantar da hankalinsu su kuma lura tare da tallafawa ayyukan tsaro a yayin da ake ci gaba da bincike da ceto. Wasu mazauna yankin sun faɗawa Amurka ke magana cewar sun ga jiragen saman yakin sojojin Najeriya suna shawagi a yankin dazuzzukan da maharan suka bi Najeriya tana fuskantar matsalolin tsaro masu yawan gaske, musamman 'yan bindiga da suka saba sace mutane domin a biya su kuɗin fansa na miliyoyi. Satar mutane da harhare a kan ƙauyuka da kuma manyan hanyoyin motoci sun zamo ruwan dare, musamman a yankin arewacin Najeriya a saboda rashin tsaro mai ƙarfi. An yanke hukuncin kisa yau Litinin a kan tsohuwar Firaministan Bangladesh, Sheikh Hasina. da ɗaya daga cikin manyan mukarrabanta a saboda matakan da suka ɗauka na murƙushe zanga-zangar ɗalibai da ta yi sanadiyar kashe ɗaruruwan mutane a shekarar da ta gabata. Kotun dai ta yi wannan zama ne a Dakar, babban birnin ƙasar, ta yanke hukuncin ne kan hasina da tsohon ministan harkokin cikin gidanta, Asadu Zaman Khan a saboda hannu da suke da shi wajen ɗaukar matakan babu sani babu sabo akan 'yan zanga-zanga da ta kawo ƙarshen mulkinta na shekaru goma sha biyar a ƙasar. An yanke wannan hukuncin ne a bayan idan Hasina da kan waɗanda suka gudu zuwa ƙasar Indiya tun bara. Ya zuwa yanzu Indiya ta ce ba za ta miƙa su ba, abinda hakan ke nufi cewar zai yi wuya aiwatar da hukuncin kisan a kansu. Wani jami'in gwamnatin wucin gadi ta Bangladesh ya ce an kashe mutane fiye da 800 aka raunata fiye da 14,000 a zanga-zangar da ɗalibai suka jagoranta a watannin Yuli da Agusta na shekarar da ta gabata. Masu sauraro labaran dai suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Wani jirgin drone ya kai hari kan wani jirgin ruwan tanki mai ɗauke da tutar ƙasar Turkiyya ya haddasa tashin wuta yau litinin a yankin Odessa na kudancin Ukraine kwana guda bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan yarjejeniyar sayan man gas daga Amurka ta wannan yankin. Ma'aikatar kula da zirga-zirgar jiragen ruwan Turkiyya ta ce an kai harin a kan wannan jirgin mai suna MT Orinda lokacin da yake sauke narkakken man gas a tashar jiragen ruwan Ismail ta ce dukkanin ma'aikatan goma sha shida na jirgin sun samu tserewa ba tare da jin wani rauni ba. Harin ya tayar da gobara a wani jirgi tare da wasu jiragen ruwan fararen hula da ke kusa da wannan tashar. Shugaba Samiya Suluhu Hassan ta kasar Tanzania ta bayyana jakadan kasar China Kamis Musa Umar a zaman sabon ministan harkokin kuɗi a sabuwar majalisar ministoci da ta kafa tun bayan zaben watan jiya da aka yi gardama a kai. A yau shugabar ta faɗa cikin wani jawabi a gidan talabijin cewa za ta ci gaba da riƙe Anthony Mavonde a matsayin ministan ma'adanai da kuma Mahmud Tabit Kombo a matsayin ministan harkokin wajen cikin sabuwar gwamnatin tata. a makon da ya gabata shugabar samiya hassan ta zaɓi tsohon ministan kuɗi wingulu chamba a matsayin sabon firaministan ta labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin hausa na gidan rediyon amurka ke magana daga nan birnin washington dc a gundumar columbia yanzu kuma sai taskar rahotanninmu A safiyar yau Litinin ne 'yan bindiga suka kutsa makarantar sakandare ta 'yan mata da ke garin Maga a ƙaramar hukumar Danko Sagu suka sace 'yan mata 'yan makaranta su 25. Ga Muhammad Nasir daga Sokoto da cikakken rahoto. mutanen da ke makwabtaka da makarantar sakandaren 'yan mata ta garin maga da ke karamar hukumar mulkin kowa sago a jihar kebbi sun shaida abin da suka ji a lokacin da wannan lamarin ya faru na sata ɗalibai 'yan mata daga makarantar su kamar yadda wannan makwabcin makarantar ke cewa ni dai ina gida kwance wajen siyon karfe hudu da rabi sai ni samu kowa na ɗanɗan shi sai ya ce mini an kashe babansu saboda babansu shi shi security officer na makaranta kuma babban abokina ne malam hassan makuku malam hassan yakubu makuku wanda aka kashe din shine da bayan mun gama sallah muka dira can makaranta ne shiga cikin gida matar ke min bayani da cewa farayin da sun ga shigo directly kamar set up sai suka suka dira a gidan shi suka da shi na mala hasan suka da shi sai ta tashi da bargo yana kwance bisa bargon shi suka da shi suka kama shi shine sai suka ce mashi kwanan ka sun kare bisa ga wannan bayanan kalaman da mata ke gaya mini kenan sai ce sai ce kwana sun kare sai ce eh sai ce sai ce Allahu akbar la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce karanta duk abin zaka karantawa yace amma kwanan ka sun kare shikenan sai suka halbe shi shine sai jini na hitowa sai ta sa hannu ta tara ta tara ta mun sai suka ce in kittare in ki tare ke ma za mu kashe ki in ki tara wannan ke ma za mu kashe shi za mu kashe ki shikenan sai sai suka kama ta to ce da tace ku kashe ni mana ku kashe ni mana shi ne sai ta oh, daga nan sai suka sake ta sai suka kama ɗaya shi sai suka ce ta je ta kai su inda hostel eh, hostel yake na na yan mata ta an ka sun ka ta sake yarinya zuwa hostel din to nan ne sai suka je nan sun ka shiga suka akwai wani house inda aka yi aliyu house yan matan da aliyu house shine sai suka kwashe 'yan matan. Ita ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a jihar Kebbi CSP na fiwa Abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin a wani rubutaccen bayani da ta fitar. Rundunar ta 'yan sanda ta ce jami'an da ta girki a makarantar sun yi musayar wuta da maharan a lokacin da suka afkawa makarantar sai dai kaddara ta daga fata domin maharan sun haura ta shingen makarantar da ɗalibai 25 da suka ɗauko daga ɗakunan kwanan ɗalibai. bayanin ya ce maharan sun hallaka wani mutum mai suna hassan makuku kuma sun harbi wani alishehu a hannun dama amma dai tuni an baza jami'an 'yan sanda da soji da ma 'yan banga sun yi wa wannan yankin ƙawanya a kokarin ceto ɗaliban na tambayi shugaban karamar hukumar mulkin dankuwa sago husaini aliyu kowane yanayi ake ciki yanzu yanzu haka da nake magana da kai ina cikin makarantar ita watan wannan makaranta ta maga ta mata kuma yanzu haka ba daɗewa wace ba amis ya zo ah, mai girma gwamna nan ba da daɗewa ba ya sauka zuru zai iso da dipti gwamna da sauran 'yan tawaga duka muna nan da dukkanin jami'an tsaron da ya kamata sannan ana akwai jami'an tsaro na ƙasa da na sama waɗanda suna nan suna ƙoƙari akwai inda aka samu bayani inda aka ga su waɗannan mutanen sun bi kuma ana ƙoƙarin a ga an kuɓutar da waɗannan ɗaliban kuma duka abin ya dai faru ne sanadiyar makautaka da muke da zamfara kuma ƙauyukan duk da muke da iyaka da su duk sun yi sulhu da wayannan yan bindiga su kaga abu ne wanda sun aje nan su can cikin zamfara tun da bai da nisa tsakanin mu sun tako ƙasa sun zo sun aibata muna wannan amma dai jami'an tsaro suna nan suna kokari kamar yadda ka ji na ce irin haka ya saba faruwa a jihar Kebbi a yankin birnin Yawuri a shekara ta 2021 inda yan bindiga suka yi awon gaba da ɗalibai a makarantar gwamnatin tarayya da ke garin na birnin ya wuri abin da ya tayar da hankulan iyaye da kuma sauran al'umma kuma hakan ya yi ta faruwa a wasu yankuna na arewacin najeriya abin da ke nuna irin yadda 'yan bindiga ke fin karfin yanayin tsaron da mahukunta ke cewa suna samarwa a wancan lokaci wannan abin ma da ya faru yau a iya kallonsa a zama hannunka mai sanda ga mahukunta duk da yake suna kan kokarin shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro muhammad nasir amurka ke magana daga kebbi a najeriya za'iqatul mautu aini A jamhuriyar Nijar gwamnati ta dakatar da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida da ƙetare saboda sun gaza cika sharuɗan tafiyar da ayyukan su a cikin ƙasar. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Suleimani Barma ya aiko mana. A watannin da suka gabata ne hukumomi suka buƙaci kowace daga cikin ƙungiyoyi masu zaman kansu na gida da na ƙasa da ƙasa su wallafa rahoton ayyukan da suka gudanar da irin kuɗaɗen da suka kashe a shekarar 2024 a ci gaba da ɗaukar matakan saka tsari a wannan fanni. Daga cikin ƙungiyoyi sama da dubu hudu da suka yi rajista a Nijar an gano cewa kimanin saba'in da 'yanka ne suka cika wannan ƙa'ida ya zuwa ranar 15 ga watan Nuwamban 2025. kamar yadda yake a wata takardar da ministan cikin gida janar muhammad tumba ya saka wa hannu abdulnasar saidu jami'in fafutuka ne a kungiyar farar hula ta mpcr shi wannan kaga hanya ce da ke ba gwamnati dama shi ma ya yi bincike kuma dama wanda shi ma gwamnatin in zai ba da bayani tunda ta hanya shi abin da ya tsara ta kuɗin da ake da cikin betalmaniya ƙasa ko ake samun wani tallafi ana da adadin kenan kaga in wannan ƙungiyoyi suka ba da eh, bayanin abin da suka kashe bisa hanyar da suka kashe shi aka tabbatar da haka nan ne kenan ka gani za a lissafi raskwana da kasa za ta yi waɗannan kuɗi da ƙungiyoyi kashe za su shiga su ma cikin lissafin eh, abubuwan da ke da kwai. a fili take matakin ya ritsa da wasu fitattun ƙungiyoyi walau na cikin gida ko na ƙasa da ƙasa ko da yake wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum muhammadu ciro ma'aisami na cewa bai yi mamakin haka ba. tun da san tun alif dubu biyu da ashirin da uku akwai doka wadda ta tilasta ma ƙungiyoyi duka duk duk ƙungiyar da take aiki a nijar da ta kasashen waje da ta gida da cewa su bi doka su wallafa wasu takardu nasu na aiki a cikin eh, abin da ake cewa journal official to shine suka diba suka bita suka hiddo takardar ta ga waɗanda suka yi ga waɗanda ba su yi ba kenan kama mataki ne na doka suka ɗauka suka yi aiki da an da ya ɗibarwa waɗanda abin ya shafa watanni biyu don ganin sun daidaita al'amuransu ko kuma a dakatar da su kwata-kwata abu ne wanda doka ta yi tanaji ka gani ba a iya zakuwa a ce ga abin doka ta ce a matsayin mu inda muna son adalci mu ce doka in ta bugi wani ta daidai in ta kawo gare mu mu ce ba daidai bane ba kaga wannan kuma eh, abu ne wanda ba mu yi ma kanmu adalci ba kuma mutum kada ka shiga aikin ka san abin da ke jiran ka ka san nauyin da ke musu wuyan ka tun da an bada lokaci wanda aka ce a daidaita kenan kowa zai daidaita shi kenan a bi doka mu da mu kullum muna bin doka da abin da muke yi ta tafarkin doka ne muke yi kenan wannan adadi da suka bada shi ne kungiyoyi za su aiki da shi saboda su daidaita al'amuran. Tuni aka umarci gwamnonin jihohi su zuba ido kan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu domin tabbatar da abin doka da oda. Ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu fanni ne da tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 hukumomi ke yunkurin zuba ido kansa a bisa zargin wasunsu da aikata abubuwan da basu dace ba a wani lokacin da kasar ke fama da aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'adda a yankuna da dama zargin da suka sha musantawa. Sule Mummuni Barma, Amurka ke magana GTA Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kada ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC inda agogonmu a nan ke cewa karfe hudu saura kuta wato goma saura kuta agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. a halin yanzu sai a gyara zama ga mustapha nasiru batsari da shirin na duke tsohon ciniki na duke tsohon ciniki Masu sauraron gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan dare na Litinin a cikin shirin na duken da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo. Mustapha Nasiru Batsari ne zan jagoranci wannan shiri. To a yau shirin yana Najeriya inda matsalar rashin tsaro ya yi matuƙar yin tasiri wajen kawo cikas a harkokin noman lamarin da masana suka ci barazana ce sosai wajen samar da abinci a tsakanin al'ummar ƙasar. Jihohi da dama, musamman a yankin arewacin Najeriya, manoma sun ƙauracewa gonaki saboda dalilai na hare-haren 'yan fashin daji. To ko baya ga matsalar rashin tsaron, akwai batun tsadar kayan amfanin gona kamar su takin zamani da kuma maganin kashe ƙwari da sauransu. Alhaji Sanusi S. Bawa Mariga wani babban manomi ne a yankin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Niger Najeriya. Ya ce damanar bana babu wata riba da suka samu a sakamakon odar kayan abinci daga ƙasashen waje sannan kuma ga tsadar takin zamani. To alhamdulillahi ba mu cewa ba a samu riba ba saboda ita riba nufi ne na Allah. Dangane da riba babban abun takaicinmu yau an waye gari taki ya kai naira dubu saba'in da biyar wajajenmu yau ana sai da buhun masara naira dubu ashirin da ɗaya ashirin da biyu a kasuwar to kaga a wannan bangare babu batun riba sai dai asara. amma me ya kawo wannan abu haka? a hasashen ku manoma kayan da aka ce an odo haci daga kasashen waje kamar yadda za ka ibo hatsin nan daga kasashen waje kamata ya a ce kuma an biyo mana hanya mafi sauki ta bangaren taki mun samu sauƙin ana sayan mana da shi a kan dubu talatin da biyar ko dubu arba'in mm. to ko da za mu sai da ita dubu ashirin ashirin dan mm. allah ya yarda za a gwammata kuma baɗi za a koma amma ita gwamnatin Naija ta ayyana batun noma din har ta ce za ta ci da ƙasa eh, ya kake kallon lamarin to gaskiya na ji haka hmm. to abinda ba zan iya yanke hukunci a kan shi ba kaman yankin mu na mariga mashegu hmm. an yi noman a bara hmm. to bana ba ai ba to da na baran ne za a ci da mu ko kuma kana nihin gwamnati ba ta yi noma ba bana a wannan wuri wajajen mu ko ya guda ba ai ba wannan noman da na gani kenan duk manoma ne suka yi talakawa ne ai in ka kula zaka ga an yi shi na baya ne kowa sai da ya jira da cewa za ta yi ka a ƙara abin da ya faru bara da aka gabata da niyya sai kowa koma asalin inda yake noma ya hau wurin shi. To riba ne ba a samu ko ko akwai alama a wannan noma babu tun riba asara ce. To a can jihar Kebbi kuwa duk da kalubalen da aka samu na rashin tsaro da ma ambaliyar ruwa da ta kwashe dubban gonaki a jihar Kebbi a kwanakin baya gwamnatin jihar kebin ta ce ta yi ƙoƙari wajen sama wa manoman mafita. Malam Shehu Ma'azu shine kwamishinan kula da ma'aikatar da ke kula da harkokin noma a jihar kebin ga abin da yake cewa akan wannan lamari. Inda muka zo wannan gwamnati abubuwa guda biyu ne muka iske waɗanda suke suka zama matsala ga al'ummar jihar kebbi na farko dai akwai sha'ani na tsaro wayanda yake wasu wurare da yawa manoma ba su iya zuwa wurin da za su yi aikin gona na biyu kuma mun samu matsala daidai wannan lokaci aikin gona ya zo ya yi tsada abubuwan noma taki da iri da komi da komi da maganin luka sun yi tsada sosai to shi mai girma gwamna ya tunkari waɗannan abubuwa tun daga farko da farko dai an yi zama tare da shugabannin security masu tsaro sun faɗi bukatocinsu kuma gwamnati ta yi musu sabili da wannan ne yasa duk inda 'yan gudun hijira suke da muka iske a wannan lokaci duka suka koma a gidajensu kuma suka koma bakin aiki suka koma gonakinsu hmm. don dangane da tsada aiki na a kayan noma kuma mai girma gona sanin kowa ne ya so kayayyaki na taki iri da mashin suna na eh, power tiller da kuma ah, magani aka raba ma manoma kyauta sabili da wannan ya sa tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu a shi noma sai gaba yake a jihar kebbi na mun samu batun shirin noman shinkafa din nan da gwamnatin jihar kebbi ta kudura kuma akwai tallafi mai tarin yawa da aka ba manoma wani bashi wani kuma kyauta ya zuwa yanzu an ga amfanin tallafin da aka ba manoman nan eh duk abun da mai girma gwamna ya bayar a jihar kebbi kyauta ya bayar bai bayar bashi ba an ba da famfunan na hasken rana guda dubu goma kyauta an so tirela ta taki fiye da ɗari biyar zuwa yanzu wayanda duka an raba su a jiha kebbi kyauta a babban abun da mutum zai kula da shi shine a najeriya jihar kebbi ne ta farko inda abinci ya fara sauka yanzu kaka ta yi a iya cewa ko akwai adadi na kuɗin da gwamnatin jihar kebbi ta kashe a damanan da ke shirin wucewa yanzu a adadin kan a biliyoyin kuɗi mun hakashe duk wanda ya ce maka ya so fawa tila dubu uku ya raba kyauta ya so famfo dubu goma ya raba kyauta na hasken rana da wasu kala kuma dubu ishirin ai magana kuɗaɗe ba mu duban kuɗi. kwanakin, ba an dan samu ambaliyar ruwa kuma ta yi ɓanna a wasu gonakin shinkafa ya matsayin masu wayannan gonaki an samu wani tallafi da aka yi ƙwarai gwamnati ta kai musu tallafi sannan kuma yanzu haka muna nan mun shirya noma na dausayi Rakiya sunanta, gyaɗa Asa'a sunanta, ta su kun ji amaryan malam. To bari mu kammala shirin na wannan mako a ɓangaren dabbobi, inda har ila yau muke a jihar Kebbin. Inda gwamnatin jihar Kebbin ta ce ta dukufa wajen kula da lafiyar dabbobin musamman shanu da tumaki da awaki har ma da sauran dabbobi da ake amfani da su a jihar Kwamishinan kula da ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi ta jihar kebin Kabiru Usman Alaramma, ya ce sun samar da wata asibiti ta musamman domin kula da lafiyar dabbobin kamar yadda ya yi ƙarin bayani a lokacin da yake nuna wa manema labarai wannan asibiti a birnin Kebbi. To kamar yadda muka bayani jihar Kebbi ita ce jiha ta biyu wadda ta fi kowace jiha yawan dabbobi a Najeriya. Uh, statistics ya nuna cewa Yobe State sun suka fi mu yawan dabbobi wanda mu muna ganin uh, ishun da ya faru wajen su na harkar Boko Haram da sauransu yanzu mu wuce su. Amma dai Uh, abun da ke nan a rubuce shine mu ne na biyu wa wannan asibiti da kuke gani wanda muka zo zai inganta lafiyar waɗannan dabbobi kamar yadda muka yi bayani muna da alaka tsakanin mu da kasashe irin su Brazil Indonesia da Germany wanda idan babu dabbobi masu lafiya waɗanda likitoci da kuma masana suka yadda cewa lafiyayyu ne wannan kasashe ba za su dauka ba shi yasa mai girma gwamna kamar da nasir idris kauran gwandu ya bada wannan aiki kuma kamar da kuke gani wannan aiki ya kai kashi 85 a kammala shi wato 85% eh, completion ko ah, to wannan shi zai inganta lafiyar waɗannan dabbobi kuma ya mu dama mu iya fitar da su zuwa wasu kasashe mm. to eh, kamar wani irin dabbobi ne za a kula da su a ai a wannan wurin duk wata dabba da ka sani wadda take mai rai in ka cire abin da ya shafi kifi kowace dabba a wannan wuri za kula da lafiyarta kama daga kaji awaki shanu karnuka da komi da komi da ka sani dabba dai komi da ka sani tana da nata department wanda za a kula da ita a wannan wurin Eh. to likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiyar dabbobin akwai su mun yi bayani muna da likitoci 182 a payroll din mu a matsayin ma'aikata sannan muna da masu taimaka musu masana harkar lafiyar dabbobi mutum 240 duka wannan ma'aikata To jama'a abin da ya samu nan a cikin shirin na wannan makon cikin ikon Allah wani makon za ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin 'yan uwa abokan aiki musamman hukumar gidan rediyon gta hausa amurka ke magana da ta ba da dama aka kawo shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya to a gaida mustapha nasiru batsari domin jin yadda ta kasance a duniyar wasanni ga bala branko ya yi labaran shirin ne ta bangaren kwallon kafa a nahiyar Afirka inda zamu leka a nigeria a Najeriya zamu leka sabuwar kungiyar da ta hauro gasar Premier League na nigeria wato Kun Khalifa. kungiyar ta sanar da wargaza dukkanin bangaren masu horas da 'yan wasanta da kuma shugabannin gudanarwa bayan da ta samu rashin nasara a wasanni kamar yadda rahoton jaridar BSN Sport ta ruwaito. Wannan mataki ya zo bayan da kungiyar ta yi kunnen doki daya da ɗaya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United sakamakon da ya kara wa kungiyar rashin nasara zuwa wasanni hudu a jere inda kungiyar kwallon kafa ta Kun Khalifa halin yanzu take matsayi na sha shida a teburin gasar Premier League na Najeriya na shekara ta 2025 wasan mako na sha uku. Alatilas ya sanya shugabannin kungiyar suka gaba su da wata zaɓi illa su ɗauki mataki mai tsauri a ƙoƙarinsu na ceto kungiyar daga halin da take ciki a wannan kakar wasa. Wata sanarwa daga shugabannin kungiyar ta tabbatar da korar dukkanin wasu masu horarwa da kuma ɓangaren gudanarwa inda ake sa ran za a sanar da tsarin wucin gadi nan ba da jimawa ba. daga afirka najeriya za mu leƙa nahiyar turai a nahiyar turai kuwa za mu leƙa ne bangaren wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 inda yanzu haka yadda muke kawo muku wannan rahoto kasashe da dama suke fafatawa a yankin nahiyar turan da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta northern ireland wanda a yanzu haka suke fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta luxembourg malta suna tare da poland yayin da czech republic suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta gabriel a sauran wasannin da ake fafatawa a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Netherlands ne ke bar gumi da kungiyar kwallon kafa ta Lithuania. Germany take barje gumi tare da Slovakia. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Montenegro suna barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Croatia. Masu iya magana suka ce ba a san mace to ba sai miya ta kare. idan Allah ya kai mu safiyar gobe za mu kawo ku cikakken jadawalin yadda wasan ta kasance. Kawo yanzu kuwa kasashe 30 ne suka samu gurbin fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Kaɗan daga cikinsu kuwa sun hada da kasar Ingila, Faransa da kasar Argentina mai rike da da kofi sai kuma cape verde wadda take ita ce sabuwar a wannan gasa din layo akwai kasar jordan da kuma kasar uzbekistan bangaren sayar sara kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan kasar Senegal Nicholas Jackson dan wasan mai shekaru 24 da haihuwa ya bayyana cewa baya da aniyar ci gaba da zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich inda ake ganin dan wasan da kulla yarjejeniya da wata kungiya ta daban a watan janairu nan da zaran an bude saye da sayarwa a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuwa tana duba yiwuwar karfafa ta yin euro miliyan 20 daga kungiyar kwallon kafa ta da Aston Villa da kuma kungiyar kwallon kafa ta Wolves kan dan wasan wasan gaba na kasar Spaniya Gonzalo Garcia mai shekaru 24 da haihuwa. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Nigeria. A gaida Malam Branko, masu aro kada ku manta za ku iya kama mu kai tsaye shafin shafinmu na gtahausa.com ko kuma ku ziyarci shafukan mu na yanar gizo kamar Facebook da X da Instagram da kuma TikTok domin samun labarai da dubi su. Haka zalika za ku iya aiko mana da saƙonninku ta layin mu na WhatsApp mai lamba wato plus one biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya. A halin zu a madadin wato kafin ce kafin mu yi sallama da ku. Wato muna farin cikin shaida muku kamar yadda aka saba za ku sake jin mu kamar yadda aka saba da misalin karfe shida agogon Najeriya na safe wato agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku ga sakon fatan alkhairi da taya murna ga Alhaji Ahmad Umar na kungiyar masu sai da katako ko timba a garin lafiyar jihar Nasarawa bisa daurin auren 'ya'yansu da aka yi a ƙarshen mako. Allah ba su zaman lafiya da zuriya masu mai albarka. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya kawo muku labarin duniya kuma ya kula da dakin gabatar da shirye-shiryenmu sai editan mu na yau Ibrahim Alfa Hamid da sauran wakilanmu baki da A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata ya sallama da ku mu zama lafiya.